Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Bisa tsarin rarraba lantarki wanga bangare zuwa wancan bangare yau da 'yan kwanaki a cikin shirin za ku ji yanda rediyoyi abokanan hulɗa na Studio Kalangu ke ci gaba da watsa shirye-shiryen. direbobin manyan motocin ɗaukar kaya na mallake bakin iyaka da benin biyo bayan rufewar iyakokin ƙasa za ku ji kukensu a shafin rahoton na musamman za ku ji yanda tasirin canjin yanayi ke afkuwa kan noma kiwo da rayuwar manoma da makiyaya. sauraro barkanmu da yau laraba tara ga watan ogista 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Yau da 'yan kwanaki ana kan fasalin rarraba lantarki nan da can. Lamarin da ke kawo tasiri bisa ga watsa shirye-shiryen studio kalangu da radiyoyin abokanan hulɗa ke yi Ko yaya wannan rediyoyin ke samun gudanar da aikin nasu ga amsa ta bakin magabatan rediyoyin alternative da nadifa da kuma tebonse na tilaberi à Tilaberi, on n'a pas vraiment à se plaindre. A Tilaberi ba mu da damuwa sosai dangane da dokewar wutar lantarki domin muna da lantarkin tsawon awowi 20 a rana. Akasari cikin dare ne muke fuskantar dokewar lantarkin. Idan ka tsaro lantarki ta zo a daidai lokacin watsa shirye-shiryen studio Kalangu, tuni muna da su a aishe sai mu sake watsa su da zaran wuta ta dawo. A nan Difa ya yi ɗan lokaci da ba ma aiki da wutar Najeriya. Wutar da muke aiki da ita wuta ce na Nijelek don haka ba ma fuskantar yawaitar dokewar wutar wutar lantarkin ba abin da ya canza dangance da katse layin daga Najeriya. A nan Radio Alternative muna ci gaba da ayyukanmu kamar da muka saba. Tun rufewar iyakokin ƙasa tsakanin Benin da Niger, direbobin talamomin da ke bin wannan hanyar kasuwanci ta musamman ga ƙasar Niger zuwa teku sun shiga halin hawa la'i, ga dai furucin da suka yi a firarsu da Fadal Alu. Yau muna da kwana biyar a nan bakin hanyar nan. Rayuwarmu gashi nan kana gani ne. Muna tsaye bakin hanya nan muke kwana nan muke wuni ruwa da iska da komi dai nan yake samu. To abinci dafawa ne muke dan abin da ke gare mu sai mu taimu sai kayan dan abincin mu sai mu zo mu dora dafawa. Wanda ke neman tahiya ya zo ya yi tsaye wuri guda kwana biyar akwai matsala ciki. Dan guzurin da kare ka shine kake nan kana ci. Wasu suna da abin da za su ci wasu sai sun roka. Kuɗin hanya da ake bayarwa ba su wuce jika saba'in ba wasu jika sitin ake ba su gashi mun zo nan mun yi wajen kwanaki goma yan kasuwa ne dai suka cakula harkoki rufewar dai iyakokin kasan da benin na tasiri kan rayuwar direbobin manyan motocin daukar kaya kayan ɗanye da suke saurin lalacewa kamar su albasa su ne mafi yawa kan wannan hanyar direbobi da dama na koke bisa lalacewar kayan da suka ɗauko ga bayanin da suka wakilinmu fadar alu mun yi kwana tara nan kuma muna ɗauke da albasa ka gani da idon ka yadda albasa ta lalace mu sun fi su ɗari wasu sun koma kuma yanzu haka ba mu san lokacin da za a sake mu ba mota ɗaya sako ɗari uku da hamsin take ɗauka cikinsu ba za ka sami sako ɗari da ba su lalace ba duk sauran kan sun shike kowace mota ya kamata ta samar da miliyan goma sha biyar amma da wuya a sami miliyan ɗaya da rabi ko miliyan biyu. albasa ga ta nan har ta fara wari komai ya lalace yanzu da aka buɗe manyan motoci ai kun gani abin da yake faruwa komai ya ɓace mana a nan mun zo ne don mu zuba kuɗi banki mu kuma nemi abinci amma yanzu komai an liƙe ina za mu je ga bashin mutane a kanmu a banki ana barin masu abarba da masu tamati su wuce kenan masu albasa ma ya kamata a shi tausayin su. Ƙungiya mai zaman kanta ONG Nurul hudda tare da haɗin gwiwar tsarin ƙasa ga kiwon idon wato a gudanar da rangadin tiyatar hudda yanar gizo kyauta a babban asibitin dogon dutse ranakun 8 zuwa 12 ga watan Ogista. mu aliyu bawa ya firanta da muhammadu zani dan mudi mai kula da sadarwa na kungiyar ga bayanin da ya masa iyana tana cikin wata wanda suke kawo makanta cikin ƙasar Nijar. Cikin kashi 100 na masu makamta a Nijar ana samun kashi 47 duka yana ido ce ke sababa musu wannan. To wannan yasa Nurul Huda da partenariya kinta da Annajat Alkhairiya ta Kuwait take shirya ire-iren wannan kamfan cikin Nijar gaba ɗaya muna son mu yi ma mutum 700 aikin ido. Gidan Rumji Maradi mun yi 100 a birni muka yi 100 a Loga muka yi 100 yanzu ga mu a Dogon Duci muna shirin tabbatar da 200 ganin Dogon Duci tana cikin yanki wanda aka san da yawan wannan ciwo shine muka kara karfafawa domin mu kara wasu ɗari ya kasance an yi ɗari biyu nan don maganin wannan ciwo shi wannan hwashi na ido bai da wani wahala duka in an shiga cikin ɗaki na hwashi bai wuce minti goma an hidda yanan mutum ya komo torai ga gobe kawai shi wannan aiki kyauta muke aiwatar da shi A wani fannin kuma mutum da 630 wanda mafi yawansu mata da yara ne a latila suka gudu daga garuruwansu kamar garin Tidiki Inkankan da Amanas cikin kwamin ɗin Inates domin samun mafuka a garin Ayeru a ranakun biyu ga watan Ogista a rawaitar wata sanarwar OCHA. Wannan mutanen sun gudu ne a dalilin wata kutsawar da wasu 'yan ta'adda suka yi a can. Zuwa ranar yau kimanin mutum dubu bakwai da bakwai suka kasance cikin yanayin gushin dole a ƙasar Nijar kusan mutum dubu hudu da hudu na cikin gida. Rigingimu tsakanin manoma da makiyaya a wuraren zaman tare bisa burtalan wucewar dabobi hilayen kiwo da wuraren ban ruwa su ne haddashin rasa rayuka da dama a cikin gundumar ingigimi kowace shekara. Sarkin Hulani Leko ya sa kira ga magabatan bangarorin biyu ga fasar bayanin da yawa maina Abdullahi. to fitina hakkunde kowa allah Ba mu buƙatar faɗa tsakanin manoma da makiyaya cikin wannan yanki. Allah ya kawo alheri tsakanin makiyaya da sauran al'ummomi. Mu duka al'umma guda ce, kinan ya dace a yi zaman lahiya ko ina a cewa rigingimu. Ba kullum bane ake iya warware rikici, saboda haka ne muka tattara waɗannan mutane domin mu tattauna da su, mu ba su labari tare da ci gaba da wayar da kai. Ya zama wajibi mu yi makwabtaka cikin zaman lahiya. Garin Kurbubu can Da wato karkara ce mai itace da namun daji masu yawa da bushiyoyi kala-kala yau tana fuskantar barazanar saran itace da ya wuce oba duk da hukuncin da ma'aikatar muhalli ke yi ga fasar bayanin da kaftan sanyi dauda na ma'aikatar kare muhalli yawa anise karim yankin agades akwai wuya a samu karkara mai itace kamar kurbubu inda za a samu kala-kalar bishiyoyi kalar akasiya albida da akasiya radiana sai dai kash yan shekarun bayan nan tsarar wa'annan itace yana tsananta cikin jihar agades gwamnati ya baiwa al'umma damar tsarar ice wanda za a yin gawayi musamman kuma iccen furzofis wannan kalar bishiya kadai aka baiwa al'umma damar ta yi gawai da shi sai dai kash a karkarar kurbubu akwai marasa tausayi da ke amfani da iccen akasiya su yi gawayi kuma su shigo da shi a cikin garin agadas wanda ya san kurbubu yau da shekara biyu zuwa uku an ya je a yau zai lura da lalle an yi banna sosai duk zuwan da za mu yi can muna kama mutane muna cin su tara jika hamsin zuwa jika ɗari biyar har ma kasan shekara biyu zuwa uku an mutum ya yi zai taurin kai kuma zai biya tarar kuma ya yi kason duk da haka mutanen na ci gaba da aiwata wannan aika aika Wasannin Francophonie aji na tara da suka gudana ranakun 28 ga watan Yuli zuwa 6 ga watan Ogista 2023 a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo wasannin motsa jiki da dama aka yi akwai kokowar yanda kake so ka yi kamu 'yan kokowar Nijar sun yi wannan wasar wani bakon lamari ne gare su domin sanin bambancin wannan kokowar da tamu ta gida sumana amadu wa malam barka tambaya a kai ga amsar da ya bayar. Kokowar kasashen Afirka da zaran ka kai mutum ƙasa to ya faɗi. Amma a kokowar da ake yi wadda ba tsari sai mutum ya kai abokin karawarsa har ƙasa. Akwai faɗuwar kai tsaye mutum yake samun maki. Shine bambancin tsakanin waɗannan kokowa biyu. Amma ban da haka dabarun kokowar duka iri ɗaya ne. Kokowar da ake yi ana yin amfani da dabaru da kuma saka kaya na kokowa. Idan ba shi ba babu wani bambanci. Sai dai idan mutum ya kai ƙasa ko ya taɓa ƙasa ko ƙafafunsa biyu ko hannu biyu ko ɗaya guwawinsa a kokowa da ake yi babu duka waɗannan. A cikin ƙasashe yankin Sahel na tsakiya Burkina Faso, Mali da Nijar rigingimun da tashin hankali da sauyin yanayi na ƙara tsananta sassaucin nau'in cimaka ga al'umma komi za a yi na girkin yanayi mai inganci muktar hamadu ya firanta da ibrahim kulibali shugaban rukunin ƙungiyoyin mazamna karkara a yankin afirka ta yamma ga zubin su après Bayan samun incin kai, mafi yawan kasashen Afirka ba su ɗauki noman cimaka a matsayin fanni na dubara ba. Kuɗaɗe kaɗan aka saka domin samun ci gaba a zahiri fannin noman cimaka. Dole aka sami juriya mai ƙarfi ta al'umma dangane da wadatar cimaka. Ina ganin ita ce ɗaya daga kurakurai na farko da aka tafka. Kuskure na biyu da kasashen mu suka tafka shine ba a yi isasshen hasashe akan ƙarin yawan al'umma da kuma batun matasa ba. Yau duk abin da ake faɗi ana batun ta'addanci, yaƙin addini da duk abin da aka sani. Matasan kasashen mu ne ke yakar su da kansu sauyin yanayi ɗaya daga cikin batutuwa ne da ya zo ya karu a kan sauran cikin shekarun 1970 an yi fuskanci mayan fari tare da raunata muhalli wani dama bai samar da isasshen amfani domin mutane da kuma dabbobi ya za a yi domin matasa kada su faɗa cikin ta'addanci akwai buƙatar samun yarjejeniya mai girma wajen mahukunta a gane cewa wannan batu ba na addini ba ne don tushe batu ne na ci gaba saboda babu ci gaba ne matasa suka faɗa wancan bangare idan ana buƙatar harkar dawo da matasa dole sai an saka jari a zahiri domin a basu damar samun ayyukan yi na gaske saboda su rayuwa ta ɗiyauci ta hanyar dogara da ayyukansu amma sai an yi hange mai nisa dangane da wannan batu. A daina sauraron shugaban kasashen yammacin duniya irin wannan matsala ta faru a kasar aljeri shekaru ashirin da suka gabata mun kasance da matsala iri ɗaya inda ake kawai mutane hari ana kashe su kowace rana kusan yadda Algeria ta magance wannan matsala ta hanyar saka jari a fannin matasa ne sun sasanta da waɗannan matasa da suka farma kasar su da kansu saboda haka dole nahiyar Afirka ta san matsalar ta da kanta ƙasa kamar Nijar tana da 'yan ƙasa sama da miliyan ashirin ƙasa mai fama da hamada idan ba a saka jari a kan matasa ba ya za a sami zaman lafiya ni na tabbata idan aka yi haka daga nan zuwa shekaru biyu ko uku za a sami ci gaba na zahiri shugaba wani al'amari shine mamayar filayen noma da kiwo. ko wannan ma yana kawo durƙushewar ci gaba ba za mu iya sai da ƙasashen mu ba ina ganin ta haka za mu kaddamar da wani yaƙi kuma da ba za a kawo ƙarshen sa ba kun san arzikin da al'ummomin mu suke da shi kawai ƙasar noma ce kenan ya zama dole gwamnatoci su kullo da dokokin tsarin hilaye masu la'akari da cewa al'ummomi suna da inci a kan hilayensu na dindindin Idan aka yi haka a samar da damar saka jari na dogon lokaci cikin ƙasa domin yanzu mutane ba su iya yin haka saboda babu tabbat. Wannan ke sa a samu cimaka mai yawa tsawon lokaci. Kenan batun fafakere da hilaye ya kamata dukkan hukumomi su yaƙe shi haikan. Agaida gaida Asumana Shina da Mutari Muhammadu da fassarar rahoton. To masu sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau, a madadin waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku musamman sai ni isaka da ya daidaita muku saiti daren da kam kuka ji mu. Muktar Hamado shine editan maraicen yau, ni naku ɗan badandan da arit malam mamman ke muku sallama yanzu kuma ga guruza Hasim ya shigo ya gabatar muku labaru da harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store